DW dandalin matasa. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na dandalin matasa wanda ya saba fede muku bire har bandi dangane da ci gaba ko akasin haka da matasa suka ci karo da su a rayuwarsu ta yau da kullum. Yayin da cece ce ya kunno kai kan sabon mataki na amfani da kafar sada zumuntar zamani ta WhatsApp wata sabuwar manhajar aika sako da buga waya da musayar hotuna da bidiyo ta samu domin maye gurbin ta kasar amurka wasu matasan kasar kamaru ne suka kirkiri wannan manhajar da ake kira onjos wacce ake iya saukewa a waya kuma suka ce sun samar da ita ne don 'yan afirka su ku biyo mu cikin wannan shiri na dandalin matasa don jin ƙarin bayani kan wannan manhajar tare da ni muhammad awal balarabe To madalla. Sunan sabuwar manhajar da ake amfani da ita wajen buga waya da aika saƙo a kyauta a ƙasar Kamaru Onjos, wacce ke nufin tattaunawa a cikin yaren da matasa suka saba amfani da shi a ƙasar Kamaru a yau da kullum. Wani matashin injiniya na ƙasar mai suna Valer da ne ya samar da ita da taimakon wasu abokansa watanni kafin kamfanin WhatsApp ya bayyana cewa nan gaba dole masu amfani da kafar sada zumunta ta zamanin su amince da a yi amfani da bayanansu na sirri kafin su ci gaba da amfani da WhatsApp ɗin. Sai dai mutane da dama suna ɗari-ɗarin rungumar wannan mataki saboda dalilai na tsaro, lamarin da ya sa matasa ciki ko har da na Afirka fara juyawa WhatsApp ɗin baya tare da rungumar wasu manhajoji na wasu kamfanoni don tabbatar da cewa komai na ci gaba da gudana cikin sirri. Injiniya Valer Chab da na ƙasar Kamaru ya ce wannan wata dama ce a gare su matasan Afirka na cire wa kansu kitse a wuta. Onjos c'est une application de messagerie instantanée faite par des Africains pour Onjos tsari ne na aika sakon gaggawa da 'yan Afirka suka samarwa duniya. Batu ne na samarwa da Afirka wata manhaja mai inganci ta aika sako wanda 'yan Afirka za su iya karɓa hannu biyu wanda kuma daga baya za ta iya gogayya da sauran manhajar aika sako da buga waya da aka riga aka sani a duniya muna da niyyar mamaye afirka da farko sannan duniya daga bisani matashin injiniyan na kamaru ya kaddamar da manhajar onjos a cikin watan janairun 2020 kuma tuni ta fara samun karbuwa tsakanin masu jin jini a jika na kasar tasa ta haihuwa ko da shike whatsapp ta nuna alamun lashe a manta. inda ta ce ta ɗage wa'adin da ta bayar na amincewa da bayananta amma matasan nahiyoyi daban-daban ciki kuwa har da na afirka sun tashi haikan don yi mata kishiya ko abokiyar hamayya ciki kuwa har da na kamaru alexandran ole ole na ɗaya daga cikin masu amfani da onjos wajen buga waya ga abokai da dangi ya bayyana cewa tuni ya watsi da whatsapp ya maye gurbinsa da manhajar onjos J'étais dans le groupe de la promotion avec les camarades et un Na sami euh, labari a cikin wani group cewa zuwa watan Fabrairu WhatsApp za ta bayyana sirrin mutane kuma lokacin ne na samu wani labari cewa an samar da manhajar aika sako a Kamaru da ake kira on Jos. Saboda haka na yi amfani da wayata wajen sauke ta kuma na fara amfani da ita. Tun daga wannan lokaci na fara bawa abokaina shawarar amfani da wannan manhajar. Abin farin ciki ma shine a cikin group group ana iya sanya mambobi 500 sabanin a WhatsApp inda ba a wuce sanya mambobi 250. Sabuwar manhajar Onjust ta Kamaru tana da masu amfani da ita sama da mutum dubu casa'in a halin yanzu. Wannan nasarar ta samu ne saboda sanarwar haɗewar kamfanin Facebook da WhatsApp domin samun riba a tallace-tallacen da suke watsawa. sai dai a yayin da wasu ke bayyana gamsuwa da manhajar onjos bayan fara buga waya da aika sako da ita a gefe guda kuma wasu na shakku game da garanti dinta wannan shine ra'ayin 'yar jarida caroline avezuwa a yanzu ina amfani da WhatsApp da Messenger. Ni ba ma bociyar kayan ado ko sabbin abubuwa ba ce. Idan wata manhaja ta zo kamar wannan, sai na amince da ita kafin in gwada ta idan na ga abin ya birge ni ina iya sauke shi ina iya saukewa kuma in yi amfani da ita shi kuwa harvey di mai ɗaukar hoto ya yi amfani da manhajar onjos na ɗan wani lokaci amma yana ganin cewa whatsapp da onjos ɗan juma ne da ɗan jummai ba su da wata maraba. J'ai utilisé l'application Onjos un moment, euh, voire euh, je sais pas une ou deux semaines. Je l'ai désinstallé. Na yi amfani da manhajar onjos na tsawon makonni biyu amma na soke ta. Na ga cewa tana kamance kamanceceniya da abin da ake da su a fagen sada zumunta na zamani musamman ma WhatsApp. Kuma na yi kamance kamanceceniya batun ergonomics batun ergonomics na whatsapp ya fi kyau ban samu wani sabon abin burgewa ba sannan kuma abokan hulɗa na manhajar onjos ba su da yawa sosai alhali a whatsapp ana samun cinkoso. sai dai valer chabda wanda ya kirkiri onjos wato manhajar sada zumunta ta hanyar aika sako da buga waya ya ce ba nan ne gizo ke saƙa ba inda ya ce baya ga tsarin aiki da aka san manhajojin tura sako kai tsaye da su onjos na ba da tabbacin girmama sirri da ba da kariya ta bayanai. Chez Onjos, la sécurité la confidentialité sont deux fonctionnalités Akan manhajar Onjos yana yiwuwa a aika manyan fayiloli masu nauyi masu gigabyte da yawa ko bidiyo ko kuma sauti. Muna da sabon fasali kamar adana sakonni a lokacin da wayarka ta bata da zarar an shigar da manhajar akan sabuwar wayarka za ka ga duk tsofaffin sakonni wannan ma wata alama ce mai mahimmanci. A cewar Valer Chabda wanda ya kirkiri Onjos, manhajar na da ƙarin fa'idodi na musamman. A OnJOS, tsaro da tsare sirri abubuwa ne masu mahimmanci. ana ɓoye musayar bayanai ta hanyar amfani da algorithm masu ƙarfi da inganci. Misali idan ka shiga cikin grup a manhajar mu, mutane ba su da damar samun lambar wayarka. wanda ba haka lamarin yake ba a wasu wurare ba akan manhajar onjos ana iya ganin sunan lakabi ne kawai a bisa wannan manufa ce muka kirkiri manhajar Abdulrahim Hassan na ɗaya daga cikin 'yan jarida masu ƙarancin shekaru na DW Hausa, kuma ya daɗe yana mu'amala da hanyoyin sada zumunta na zamani. To ko ya ike kallon wannan yunkuri da matasan Afirka ke yi don maye gurbin WhatsApp a dandalin sada zumunta? To gaskiya wannan wani abu ne da za a iya cewa abin farin ciki ne kwarai da gaskiya ce an samu matasan Afirka suna ƙirƙiro da irin waɗannan abubuwa na fasaha tun da yanzu matasa a duniya ma gaba ɗaya an raja'a akan irin waɗannan abubuwa musamman ma shafukan sada zumunta. To amma idan muka duba sai a ga ci gaba ne a yanzu hali da ake ciki na mai haƙar rijiya tunda kusan kaso mafi yawa na masu amfani da facebook instagram youtube da twitter da whatsapp da komai dai zaka ga matasa na afirka suna ba da kaso mafi yawa wajen sa data sayan wayoyin da wasu abubuwa duka to amma suwa suke amfana duk 'yan kasashen waje ne da suka kirkiro waɗannan abubuwa to yanzu da aka samu masu kirkiro da shi daga afirka suna yi me ya kamata sai a rungume shi da hannu biyu a basu goyon baya amma matsalar al'ada ce abin da bature ke cewar human mentality na 'yan afirka idan ɗan afirka ya ƙirƙiro abu sai ka ga ba a maraba da shi sai a rika kallon shi local alhali kuma ba haka ba ne idan har muka fahimci irin kuɗaɗe da muke zubawa muna amfanar da waɗancan matasa na ƙasashen waje wallahi da za mu taimakawa iya matasanmu da suke da baiwa da basirar ƙirƙira to da ci gabanmu ya wuce haka. ma'ana mu cire wannan tunanin cewar idan ɗan afirka ko ɗan najeriya ko dan kamaru ko ɗan gane kirkiro abu kai za a ce ba mai kyau bane ko mota ne idan ɗan afirka ya kirkiro sai a ce ba mai kyau bane ba ba haka bane idan aka duba ma za ka ga waɗanda suke yi na wajen ma ingancin su bai kai na 'yan afirka ɗin ba ko kuma ma basirar da ƙirƙirar duka za ka ga suna tatsowa ne daga 'yan afirka ɗin To an gaishe ka Abdulrahim Hassan. Da haka ne kuma muka kammala shirin dandalin matasa na wannan makon. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na DW Hausa. Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.